waɗannan su ne nambobin gidan gaba ɗaya a iya binkicin da na yi sau ɗaya ta waya da layin da ba na gidan ba kuma sanda in dai a garin nan ne ba zan taɓa barin ka sha iska ba look at this man wai sai mutu zai kudi eh kare wallahi subhanallah abokin sirri ya ci amanar na da wani jami'i na ƙwararre ne shi kuma tsayayye ne shi kuma jarumi ne shi kuma na san zai iya yin abin da idace a kanta fiye da inda kake zato. wa bodyguards mana ba a haka ba a haka kai kai dalla saurara me me tsakanin ku da shi ya ta ce ita kenan guda they used to call me the devil da haka ka kula min da ita ka rike ta amana duk inda za ta je na so kasance kusa da ita bi wuce. Ina ma duka soyayya. an gama tsara wannan taku yanzu sai na gaba wacce nan bace layin ba na najeriya ba ne <laughs> i trust you <laughs> shin da gaske kina so ni ina matakar kauna dakata da Allah Mun san cewa ranka zai bace dole raina ya ɓaci What do you mean? Shi mummunan aiki ya fi dacewa da mummunan sakamako. I will finish you today, I swear. Mommy! Yarsa ta dawo daga makaranta. Ina so a gano motsinta daga yau zuwa gobe. Zan kashe ka yau. ki fita ta ba zan iya ba hello guys fantastic champions league matches are waiting for us this month bet on your favorite team to win enter the link in my description register using my promo code RIA11 and earn 55,000 Naira on your first deposit. Thank you.